واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان أحييكم بتحية إسلامية عطرة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمة الجمعة shida a bakwai ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1443 wadda ta daidai da takwas ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2022 allah haɗa mu a wannan masallaci mai albarka babban masallacin juma'a na jama'a fi hawa ya wa iqamati suna reshen karamar hukumar sulaja a nan cikin garin sulaja unguwar old mina garage ba don komai ba sai don bayanin da ya gabata ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka cikin wannan haduwa tamu sanya mana yadda cikin abubuwan da za mu farin ciki da shi rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiya daukakar musulunci da musulmai yan uwa zuru a town hall an gabatar da wannan tafsiri so bayanan da ne a can su ne nake maimaita su a nan amma da ma'ana sai a koma wancan bayanin insha da fata Allah ya mana jagora bayani ya gabata tun a can cewa insha Allah za mu dora ne a karatuttukan da aka tsaya a baya na samu bayanin cewa dan uwa da sabu kadir salih kazaure bara a nan masallaci na old garage ko old mina garage ya tsaya a ƙarshen suratul juma'a kenan za mu tashi farkon suratul munafiqun da fatan Allah subhanahu ta'ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai na malaran ma Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله وذاك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون نعم بارك الله فيك وأن سورة أنا تاريخها سورة المنافقون إن ka ga إضافة كثير سورة المنافقين هو ce suratul munafikin ko ana faɗa suratul munafiqun ana ta suratul munafiqin an ce sunan wannan sura daga ayat ta farko da Allah ke idza ja'aka almunafiqun suratul munafiqun a asalin saukar qur'ani ita ce sura ta 104 da sauka ta sauka bayan suratul hajj gabanin suratul mujadala amma yanzu a jerin surorin alkur'ani daga sama ita suratul munafiqun ita ce sura ta 63 suratul munafiqun tana da ayoyi 12 kuma a madina aka saukar da ita suratul munafiqun tana da alaka da surar da ta gabace ta ita ce suratul juma'a tana da alaƙa da ita ta ɓangarori da yawa bangare na farko dukkaninsu 'yan madina suratul juma'a 'yar madina ce suratul munafiqun 'yar madina ce sannan sun yi alaƙa duk suna cikin mufassal mufassal ƙarshen alƙur'ani ke saboda ƙur'ani gida uku aka kasa shi akwai asduwan akwai almain akwai almufassar to shi almufassar din shi ma an kasa shi gida uku akwai tsiwanin mufassar akwai ausafin mufassar akwai kisarin mufassar to duk sun yi tarayya tsakanin wannan sura da wadda ta gabace ta sannan surar da ta gabata ayoyinta uku na ƙarshe sun yi wani irin bayani cewa ko Allah ya kira masu imani Allah ran makana ya ba mu ayoyin ya wanda zina amanu izanu nudiya lis ya ayyuhar lalina ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نعم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيمانكم idza nudiya lis salati min yawm in an yi kira dan yin sallah ranar juma'a wato lokacin da liman ya zo ya hau kira na biyu fas'au ila ba ku tafi zuwa ambatan Allah ita ce sallar da za a yi ko da malamai kamar yadda kuka ji a tafsiri sun ce zikirullah a nan ana nufin alhubba hubbar da liman zai yi ku je ku saurare Allah subhanahu ta'ala yake wannan shine mafi alkhairi gare ku yadda duk wani abu da za ku yi a wannan lokaci da aka in kun da ku ya yake fa'iza kubiyatis sala in an gama sallah fanta shigo fil'ar to ko kuma kuwa a cikin kasa kowa idan ya ci gaba da sa wa bisabu min fadlillah ku nema daga falalar Allah wabtagu min fadlin lahi ku nema daga falalar Allah ita menene wa kurun laha kasiran la'allakum tuflihun kuma ku ambaci Allah da yawa in kun yi haka za ku rabu? sai Allah sai ya faɗi wata sifa anan ita ce take alaƙa da sura da ta gabata ke wa izara au tijarata in sun ga wani kasuwanci au lahwan ko wani abu na wargi na wasa in faddu ilaiha sai su wace su tafi wajen wajen wata rako ka ƙa'ima su baka kai kana tsaye kana tsalle ko kana tsaye kana babba Allah ya ce kun ce ne da su ma inda Allah abin da yake wurin Allah khairun min al ne shine yafi wannan wasan da wani da za ku je ku yi wa min tijara kai har ya fi kasuwanci ma da ana samun amfani a a nan sai aka yi nuni zuwa ga tijara ka bar mai amfanin ma ballanta na mara amfani Wannan sai nuna ba su amfani a cikin wasa islaka amma akwai tahsib akwai wasanni da sana'a ta yanzu da ko ban da waɗannan amma duk wani wasa da yake shagaltarwa wannan ba wani amfani a cikinsa in kana ganin wani amfani a cikinsa to amfani ne na jin daɗin rai na jin daɗin zuciya za ka samu wani nishaɗi wata sharholiya wani shargalle saboda haka yi, za ka fi abin ya baka sha'awa ko ka yana da amfani ko kana da amfani a tare da shi amma dai ba shi da to a lokacin da ake sallah ku bar kasuwa ma ballantana abin da bai kai ta ba kuma sallah na gaba da kasuwa Allah ya kun fahimci tarkibar da ubangiji ya nan wurin to ku bar wannan abin da ina tsone ido dan ga abin da ya fi shi muhimmanci da amfani a rayuwarku a tare da ku shine ku je ku yi abin da Allah ya halicce ku saboda shi ita ce bauta wal ma inda Allah khairun min Allah wa min at-tijara me kuke nema da kasuwa arziki to wallahu khairur raziqin Allah shine mafi alkhair masu arzikawa to anan gabar da za ku kalla da ke da alaka da surar da za ta zo wane ne yake shagaltuwa ga biran sallah shine wanda akwai tsatsa a cikin zuciyarsa to kuma daga nan munafunci yanzu da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace askalu salataini ala almunafiqin sallar da tafi nauyi akan munafikai wannan sai nuna kowace sallah tana da nauyi akan munafikai amma waɗanda suka fi nauyi sai ce sallar asuba da kuma sallar isha sai ce kuma na rantsa da Allah da ɗayan siyasan idan ya je zai sami roman kofatan akuya ilasa ko zai dan samu wani abin duniya to da sai ya je ko da jan ciki saboda mai shi dan duniya abin da yake birge shi rayuwar duniya da abin da za a samu a duniya to da haka wannan sura ko ƙarshen ta sai shimfiɗa da suratul munafiqun ina fatan mun fahimta da haka Allah subhanahu wataala sai ce idza ja'aka almunafiqun wannan suratul munafiqun kamar yadda na faɗa ayoyinta guda goma sha ɗaya babba abin da take magana a kansa shine kamar yadda malam abubakar muhammad gumi allah ya ji kansa ya faɗa a cikin rajul azhan ya ce bayanu ahwalin munafiqin tana bayanin halayen munafiqai wa kashfu dawzain sudurihim kuma za ta tona asirin abin da suka kullace na dagwalo a cikin zukatansu diddar rasuli sallallahu alaihi wasallam wal musulmi don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi mugun nufin da suke da su a kansu li yu'rafu biha fi kulli waqtin wa zama? domin a gane su da wannan munafincin ko waɗannan sifofin ko waɗannan halayen a kowanne lokaci kuma a kowanne zamani da aka karka ɗauka munafincin ya ƙare tun zamanin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda suke munafukai a wannan al'umma su ne iyakar waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Huzaifa bin al-Yaman Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa dalilin ne sa ke cewa da shi sahibu sirri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato abokin sirrin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah su sallam ya kira Huzaifa ibn al-Yaman yace ya Huzaifa yace na yace zo zan gaya maka munafikan wannan al'umma gabaki daya a gaban duk mutane a gaban duk sahabbai sai manzo Allah Huzaifa ya je wajensa sai ce kaga wani shine wani ma shine wani ma shine ya kirga masa su an ce sun kai 70 da wani abu to ba su ke ba bayan sun gama wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya watsi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda ya ji ya samu hujja ta da yamma yake hujja bai ce na ba zuwa ne ka tona asirin manzo Allah ba ba kuma so nake ka ga mun wani da wani bane dan Allah manzo Allah ya ce ina ciki ya ce ina ciki sai ce bai kirga ka a cikinsu ba ita ma kar wanda ya sake tambaya Me ya sake kar wanda ya sake tambayarsa saboda sahabi baya karya, ba don suna masu mai ba amma gaskiya ita ce sifarsu mafi rinjaye ba ce ba sa karya ba kwata-kwata amma gaskiya ita ce safarin jaye a cikin maganganunsu to da aka sai ƙaryar da suke da ita sai tabbata a cikin mai a cikin gaskiyar da suke sai ce kawai wanda ya sake tambaya ka to sannan sahabi bai san dungu ba ai kun san dungu ko mutum ya maka gadar zare ima roƙo ko idoro sai ka ɗaura sai ne sai ka faɗa to su ba su san wannan ba da aka in kana ciki ka zo ka tambaye shi wallahi ba zai ce baka ciki ba ko zai maka wata kwana-kwana ba sai ce kai ne lamba na kaza in kai ne lamba farko zai ce kai ne na farko ai kai annabi ma ya fara faɗa su ba ruwansu da wannan abin nan to saboda haka ainihin waɗannan munafukan dankar wani ya dauka cewa sun kare a wancan lokacin a'a har yanzu har kiyama ta yi suna to da haka karatun da muka yi ɗan suratul araf mun bi tafna daga abin da take karantarwa rigima fada tsakanin gaskiya da ƙarya har kiyama ta tashi ba za a daina Allah ya ganar da shine Allah subhanahu wataala yace bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahma mai jin kai idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah idan munafikai suka zo maka sukan ce nashhadu mun shaida ma'anan ashahada shahada a wa at wato ka tabbatar da abu kuma ka jajirce ka tsaya akan ta inda za ka iya sacrificing da rayuwarka akan wannan abin da haka ne kake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wai ka yarda da ni cewa akan wannan kalmar ko akan wannan ubangijin naka akan wannan manzan naka sallallahu alaihi wasallam ka iya rasa rayuwarka shine ma'anan a an Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah akan waɗannan ko ma me yi? da kai ne ko da dukiyarka a mutuncinka ne ko a lafiyarka a kai ne ko a iyalanka ko ma menene akan waɗannan komai zai biyo bayan su ne to da haka in suka zo irin wannan kalmar suke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce nashhadu innaka kun ga inna wa anna litawkid kuma kadin zamir ne na mukhatab wanda take nuna alhaq wato lallai kai kamar sun yi pointin manzo Allah kamar sun nuna lallai kai la wallahi ku duba ku ga kalmomin da suke amfani da su rasulullah manzan Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasul Allah ya san kai manzansa ne nan Allah ya so ya gaya mana cewa babu bukatar sai an yi rantsuwa a kan cewa manzan Allah manzan Allah babu bukatar in kayi imani kawai ka yi imani to amma sifa ta rantsarantsi na daga cikin tsofin munafukai da mutum zai magana irin rantsuwa ba a yin rantsuwa sai da bukata in babu bukata ba a yi wa ake bukata da yi rantsuwa shine mutumin da ba a yarda da maganarsa ba mutumin da ba a yarda da maganarsa ba wannan ina nuna sa a cikin mutanen da suke suke tare da shi ko yake tare da su kenan baka da bukata in akwai bukatar ka yi rantsuwa to nema ake ka yi rantsuwa ko dalili a grantin sai ka yi rantsuwa amma ba irin wajen imani ba da aka Allah ya ce wallahu ya alamu Allah ya san innaka la rasul lalle kai manzon sa ne sai ce wallahu ya shahadu'. kuma Allah ya ce da ya hakikanci ya tabbatar innal munafiqina lalle munafiqan nan lakazibun wallahi makaryata ne a cikin abin da suka faɗa sun faɗa ne da bakinsu amma magana ba ta je zuciyarsu ba Allah madaukaki yace wallahi yashhadu innal munafiqina lakazibun to me isa suke rantsuwar sai Allah ya tona asirin su sai ta ittakhadu aymanahum junnatan sun riki tsaran tsan nasu su zamanto garkuwa gare su saboda wanda yake ya musulunta kaga ba za a yake shi ban lokacin yaki wanda yake ya musulunta ba za a in ya mu in an mutu za an yi masa mutuwa zai yi gado wanda yake ya musulunta a zahiri idan an je an yi yaƙi an samu ganima shi ma za a baki wanda yake ya musulunta in an zo ana sa mutane haraji shi ba za a sa mata ba to da haka sun mayar da wannan rantsuwar garkuwa saboda fa'idar duniya ta Allah ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu du'an sabilillah da haka sai suka kange gaba tafarkin Allah ga ababen yaƙi amma ba za a iya yaƙarsu ba saboda mai sun sa garkuwa tsakaninsu da yaƙi ga waɗanda ya kamata a yaƙe su amma ba za a iya ba saboda mai saboda sun furta kalmar shahada to da haka musulunci yawa masu albarka sai ɗauki sufofi guda uku akwai a'ala maratibuhu al-ihsan wa awsatuhu al wa adnahu musulunci gida uku akwai matakin koli shine ihsani wanda wanda ya samu wannan sifar ta ihsani ina jin in yana bautawa Allah kamar a gaban Allah ita ga Allah yana kallon sa gashi yana kallon Allah kaga ba ha'inci kenan ko da ha'inci to ko noma ka dauki mutun yayi maka ina kallon sa ina kallon ka ya san kana nan yayi ma ha'inci ai ba zai ba to ballanta na Allah to waɗanda suka kai alkama na imani to sai zama muhsinai to sai mataki na biyu shine imani din wanda shi kuma is a step forward daga musulunci yana kai mutum ga jin cewa sha'aninsa gaba ɗaya ya bar shi ga Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda zai faru sai abinda da Allah yake so wannan shi kuma ana kunshi ta tahqiqu kalimatul ikhlas wato tabbatar da kalmar ikhlas kalmar tauhidi to sai kuma mataki na farko a musulunci shine musulunci din wanda yake da rukunai guda biyar wanda muke ganin su a zahiri e kalmar shahada mu ga ina sallah mu ga yana da dukiya yana zakka kamar yanzu watan azumi ya kama ya balaga ina gari a zaune yana da lafiya babu wata matsala mu ga yana azumi sannan kuma in Allah ya bashi dama ina da dukiya ko yana da lafiyar da zai iya takawa a kafa hanya kuma da aminci ya je yi aikin kai to wanda yi wannan fa huwa muslimu zahiran shine musulmi a zahiri kuma bai halatta wani ya ce da shi kafiri ko ya ce da shi arni ko ya ce da shi mushriki sai ya yi abin da ya warware wannan abin misali ina sallah ya ce la ilaha illallah amma yana jin a ni mai ba da mulki ba Allah da aka bari ya je wani kulubboto bari ya je yi tsafi bari ya je gobe da nisa bari ya je wajen malam mai gani har hanji ya je wani tsibbace-tsibbace saboda ya samu wani abu da yake so ko a kasuwarsa ko a ofis ɗinsa ko a matsayin siyasarsa ko a matsayin kaza ko dukiya ko har ilimi mm. har ilimi ramma, mu Allah ya taimake mu mun dan wuce wannan lokacin amma akwai lokacin da ake rubuta fafa hamna ha sulaimana a ce maganin karatu ce <laughs> fafa hamna ba ta karatu ba ta sa kai karatu in za ka karatu kawai ka tashi kai karatu in ba haka ba za ka sha bakin tawada kawai a cikin ka. ta ai mun ga waɗanda suka sha kuma har yanzu suna nan jiya yau su jirgin ilma ba ta karatu za ka yi karatu ka tashi ke karatu allah ya ba mu lakanin yin karatu bari ba ku shi kyauta alarama kuma sura ta biyu suratul bakara hmm. can ƙarshen aya ta 281 ayatul dayn aya da tafi kowace tsaya cikin alqur'ani yace wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim Allah yace wattaqullah ku ji tsoron Allah eh, malaman tafsiri suka ce fi ma allamakum cikin abin da ya sanar da ku bil amal bi ku yi aiki da shi in kun yi haka yu'allimukum Allah shi kuma Allah zai sanar da ma lam ta'lamu abinda ba ku sani ba dan haka abinda ka sani mai matakin farko sai kai aiki da shi dan ka sami ƙarin ilimi a hankalta muna ganewa yanzu ga alaran ma ina ta tilawa ƙur'ani gani ina ta yin fassara da za mu haɗu a hanya sai mu ji alaran ma ina karanta ƙur'ani gaja-gaja ko kuma abin nan sai mu ce ka zo wanda bai san ƙur'ani ba ni kuma ka zo ban iya sallah an an ita tunanin na iya fassarar nan haka ka ga wasu jahilai haka za a haka ne kuma haka bane ashe ka yi aiki da ilimin da Allah baka, to mataki ne na samun ilimi na gaba da ka fi Allah ce wa taqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah cikin abin da ya sanar da ku da yin aiki da shi shi kuma Allah sai da sanar da ku abin da ku sani da daga wannan shine maganin karatu in kana so ka samu karatu haka za ka rike Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim kuma shi Allah masani ne game da komai duk wani abu da ka sani Allah ya san shi to da haka nemi wannan abin a wajensa to da haka nan waɗannan kalmomi ko waɗannan abubuwa na musulunci duk wanda i ɗabbaƙa su to ba a sha da shi ne kuma amma wanda i wani abu da ya warware su to ina iya warwarewa akwai waɗanda suke inkari cewa wai wanda ya ce shi musulmi ne wai baya zama kafiri in zuwa ayoyin da suka yi magana kan ridda a cikin alkur'ani ka soke su ala ma ba mu ɗaya kawai duba cikin suratul ma'ida ya allazina amanu man yartadda ya ayyuhallazina amanu yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah barakallahu fik nan ya amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yartadda ko man yartadid wanda duk daga cikin Allah ya ce an yi imani ya ce kuma an yi rada ana iya yin rada ko ba a yi to mun samu hujja ke na ƙorani ana iya yin rada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya da mumri'in musulmin illa bi ihda salat jinin mutum musulmi bai halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku daga ciki ya ce wa tariku lidinihi da wanda ya bar addininsa ma'ana na musulunci da ina musulmi sai ya bari annabi ya ce za yi yarda ko ya fada ba to za yi yarda ko ba za a iya ba za a yarda to sannan malamai gaba ɗaya sun hada ta za a yarda da haka suka yi tarifin alkufar sai suka ce suka yi tarifin ridda suka ce war riddatu kufurin musulmi haka malami sun ya faɗa ku hmm. yace war Abin abinda ake cewa ridda kufurin musulmi shine musulmi ya kafirta yanzu kenan duk wata hanya da za a ba a tabbatar ana yin barin musulunci a musulunci an tabbata ana iya bari to menene fa'idar ka ana iya barin musulunci don karka yi wasa da shi don karka aikata abin da zai sa ka bar musuluncin ba kama san ka bari da aka annabi sallallahu alaihi wasallam a akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirku al-asghar Abin da na ci yi wa al'umma ta tsoro ita ce karamar shirka wacce ce wannan karamar shirka a shine shi ne yin aiki don aikin riya ko don a yaba maka ko don ka ba wani haushi ko don ka birge wani ko don ka samu wani abu na duniya ko abin da ya kama haka duk abin da ake yi na Allah ka yi shi don Allah abin da ake yi duk na Allah to ka yi shi don Allah in ka yi don wani to ka yi dan wanda ba zai iya baka lada ba hmm. shi Allah madaukakin sarki bai yarda ma ka yi dan shi dan wani ba ai muna fahimta ka ce wannan aikin dan Allah ne dan wani sai ce a'a ni na yi stepping down na baro wancan din Allah ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a wa ja'alu lillahi mimma والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون الله بلوك كيف وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا suka sanya ga Allah a cikin abin da shi ne ya halitte shi na daga dabbobi da amfanin gona sai suka sanya wani kaso sai suka ce wannan na Allah ne wannan na abokan tarayyar mu ne na allolin mu sai Allah ya ce fa ma kana li shurakaihim fala yasil ila Allah abinda yake suka ware wa kan nasu Allah ba zai kwace ya hada ba wa ma kana lillahi kai kuma bar wannan magana abinda suka ce na Allah ne fa huwa yasilu ila shurakaihim ya bar wa abokan tarayyan nasu ya su hada mm. sai bai bukata Allah ya ce sa'a ma yahkumu tur da irin wannan hukunci da suke yi Allah ya yi abu kuma sannan a ware wani abu a ce wannan shi ne nasa wannan ba nasa ba ne tar da irin wannan hukunci da haka ya tabbata a hadisi kudus maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ana abna shuraka ya an shirk mm. ni ne mafi wadatuwar abokan tarayya ga biran abokin tarayya man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa shirka wanda duk yayi wani aiki sai ya haɗa ni da wani na a cikin wannan aikin to na bar shi da shi da abokin tarayya ta ije wajensa shi isa lada. ije wancan ibiya shi to a lahira akwai mai iya biyan ladan ba Allah ba to ashe ragon azanci ne kwarai da gaske aikin da yake na Allah kuma ka tarar da wani a cikin wannan aikin na Allah wanda hakan zai hana Allah ibiya ka shi kuma wancan ba zai iya biyan ka ba da haka Allah subhanahu wataala ainihin yake ta jan hankalin mutane su yi daka tsantsan da irin waɗannan abubuwan haka nan maza Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyaye duk abin da zai warware musuluncin mutum a takaice ana yin zidda waɗannan abubuwan da ake cewa da su rukunan musulunci ayyuka ne na zahiri idan mutum ya kiyaye su ko sai ya kiyaye su kuma bai aikata wani aiki da ya warware su ba to sannan ne idan musulmi amma ina yi ka gan shi da kunkume miyan laya ko ka gan shi da wani kaho a yana yi ku to duk waɗannan suna warware imanin mutum ko kuma ga shi nan wai shi musulmi ne amma baya sallah musulunci ba sallah hada wani irin musulunci ne to duk waɗannan suna warware ainihin wannan kalma ta shahada ko waɗannan rukunai da baki ɗaya da aka yi ce ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun Lallai su din sir da abin da suka kasance suna aikatawa zalika bi annahum amanu abinda ita suka samu kansa a wannan yanayi saboda sun yi imani da farko sun makafaru sannan suka kafarta da sun yi imani sai kuma suka zo suka kafarta fa su da ala qulubihim sai aka yauki aka bugu akan zukatan su aka rufe ta yadda alheri ba zai shiga zuciyar ba kamar inda in an kulle gida ko kofar gida baka da asu shiga gidan to haka nan an kulle zukatan su ba wani alkhairi da zai shiga ballantana su imani fa to bi ala qulubihim fahum la yafqahun da ka su ba su fahimtar komai bal abin da suke gani suna kan bata amma kuma suna kan shari'a makafi ne su amma suna ganin sun fi kowa gani akan bata suke amma suna ganin cewa suna kan daidai saboda me saboda an yi wa zukatansu irin waɗannan abubuwa ‘yan kuwa masu albarka akwai dalilai masu yawa da kan sa a yi arrain ko arran akan zuciya a rufe zuciyar mutum ya zama to ya kasa fahimtar gaskiya ya kasa fahimtar daidai ko ina yin barna kuma yana ganin daidai yake yi ko kuma Allah ya masa talala mai kamar take yana ganin ayyewa Allah dabara duk abin da yake kuma gashi Allah yana bashi abin da yake so daga ciki akwai saban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace zuciyar dan adam fara ce to yin yayi zunubi sai wani dugo akan baki akan wannan zuciyar tasa in ya tuba sai a shafi amma wurin da aka taba din yana in bai tuba ba sai a bari in yi wani zunubin sai a zo a sake digawa ina yi ana digawa ina yi ana digawa har sai ko ina an dige shi da baki zuciyar nan fara ta koma baka fitar to sai maza Allah ya ce wannan shine barrana ala qulubihim ma kanu yaktubu mm. abinda suke yi ya sa zuciyarsu ta yi tsatsa saboda haka ba za su iya fahimta komai ba alkhairi ba zai iya shiga zukatansu ba Allah ka tsare mu na ma Allah ya ce وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون ما شاء الله بارك الله فيكم نعم الله كشف فلو سبونبون sifofi da halayen munafikai yace wa idza ra'aytahum kuma idan ka gansu aji samuhu jikin su zai baka sha'awa saboda ne jikin su yana da kyan gini sun yi tumatuma gaban sha'awa gaban kai in suka dau wanka suka dau kaya kayan suna zama a jikin su su balance kyau wa in yaqulu in suka zo su ne maka bayani tasma' li qawlihim za ka saurari bayanin nasu za ka ji shi saboda ne suna da zaƙin baki sun iya lauya magana sun iya gyara ta fi mata kwaskwarima sun iya yi mata garan bawo ta inda inda ta shiga kunne za a ji ta kuma za a saurare ta amma ga wata mummunan sifata su, ka annahum khushubun musannada su a wajen gaskiya karɓar gaskiya tasiri gaskiya bayyana a tare da su su babu su a ciki ka annahum khushubun musannada kamar kyami ne ko katako wanda aka jingine shi katako in ka jingina katako zai motsa ba zuwa kai ka motsa shi ba to ko ka motsa shi me zai faru da aka malamai su suka ce nan wata balaga ce Allah ya amfani da ita dan in nuna mana cewa in aka ce mutum munafiki ne to wai baka tunanin wani alheri zai shige shi babu saboda me inda kaga katako a sandare to shi ma haka yi sandararre ne kawai da yake motsi ka annahum khushubun musannada sannan ya na kulla sayhatin alayhi duk wata tsawa da za a ce kar a yi kaza a bar kaza a hirɗinku da kaza suna zaton da su ake da aka yin an saukar sai su da ka ayyau an da garwa ayyau an mana habaici an mana gugar zana ayyau an zazzage mu ayyau an yi kaza an yi kaza wai ba za a faɗi abu ba wai suna nufin wai su ake nufi ok wai ba haushe yake wanda ya zage a kasuwa ya san da wanda yake to wanda ya zagan ma shi ma ya san shi duk wanda ya zo zagi a kasuwa an da kai yake kasan da kai yake in ka ji mutane suna kaza sai ka ce a da Allah Allah rama da Allah karku karku tono abin nan ku kyale shi kan iya gaba ba za ka bari ya tona ba saboda me yanzu abin zai faɗi mm. za a san da kai yake to idan babu wannan sifar a taron da su me yasa suke jin kaushin an ce a bai da haka a yau ko me amfanin wa'azi ai dama amfanin wa'azi da faɗakarwa shine dan a nutar da mutum abin da yake ba daidai ba ya daina ko abin da yake daidai ne ba ya yi dan in mun fahimta to da haka waɗannan ayoyin ko abin da ake faɗa ɗin ɗaya eh, da ko ake ku ake nufi in ba ko ake nufi wa ake nufi iyaki ahani laisa gairaki ya jara da kudin ake me yasa ake da ku ana magana ne akan waɗanda kuna da ɗabi'u irin nasu to me amfanin haka ko ku san wannan sai ku kokari ku gyara illa iya yahtabuna kulla sayhatin alaihim sai Allah ya ce humul adu waɗannan su ne maƙiyan nan kaga sai masa tahalli da me da annakir ai wannan jumla ce da aka yi mata kwalliya da alif dalam ike humul aduwu kaga ike humul ai da alif ko ku duba qur'ani akwai alif dalam wannan anwa wannan kalma ta aduwu kwalliya da alif saboda ai pointing abokin gabar su ne waɗannan abokan gabar ko shi ne wannan abokin gabar da ake gaya muku fa zarhum da haka ku kiyaye su qatalahum Allah Allah ya nesanta su gabarin rahmat qatalahum Allah Allah ya tsire musu qatalahum Allah Allah ya yake su annayi ufaku ta yaya ake karkatar da su tare da bayyanar wannan gaskiya bayyanar rana tsakiyar rana amma kuma su su kasa ganinta ba wani abu ya sa suka samu kansu a wannan ba sun shiga fushin Allah ne da Allah ya fushi da su da aka sai ne santa su ba za su fahimci abin da ake so a gaya musu ba na'am Allah yake wa قيل qila lahum يستغفر yastaghfir lakum rasulullahi law رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم يستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين نعم بارك الله فيكم waɗannan ayoyi da Allah ranma ya karanta aya ta biyar aya ta shida da aya ta bakwai da ta takwas da za su zo baya duk sun sauka ne akan ra'asul munafiki jagoran munafukai shugaban munafukai jagaban munafukai shine abdullahi bin ubay bin salul manzo Allah so salam ya je wajen wani yaki sai aka samu matsala ta ruwa sai aka je ɗebo ruwa lokacin maza Allah zai tafiya ikan ba da tuta ga al'ansar ikan ba da tuta ga muhajiru saboda hikima irin ta yaki ko ba komai za ku ji nauyin a ce ta ɓangaren ku aka ci to sai suka je ɗiban ruwa sai aka samu izdiham aka samu cunkoso a wurin sai rigima ta ɗan faru tsakanin wani mutumin makka da wani mutumin madina sai mutumin madina ne ce ya lal ansar ya gari to yin wansa su zo su taimaka masa shi ma wannan mutumin maka sai ce ya lal muhajiri ya ku yan uwana da muka yi kawara ku zo za a yi danniya da burtsiya sai labari ya ji wajen manzo Allah su sallallahu alaihi sai ce wannan da'awa za ku koma kuna irin ta jahiliya da'uha fa innaha muntina ita ku daina haka wannan da'awa ce mai wari ba da kyau in aka musulunta ana barin kabilanci ana barin bangaranci ana bangaren barin yare ana barin kaza duk waɗannan abubuwan ba a yi musuluncin kawai ake kallo kun zama yan uwa yanzu ba su irin waɗannan abubuwan sai aka je aka gaya Abdullahi bin Ubay bin Salo ai kaji kaji abin da ya faru sai sai awa kad fa'aluha sai yanzu mutanen makam su ne suka yi haka za su gayyato a zuwa taba mutumin madina mun ba su garinmu mun ba su gidajenmu mun ba su dukiyoyinmu ya fara yin gorace-gorace ya yi maganganu marasa kyau ya ka ja ka gaya banza Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira shi sai ce shi bai fada ba musamman wanda ya je kai labarin zai yaro saboda haka kuma yana da girma shi abdullahi dan ubay dan salo a wajen mutanansa sai suka ce ya rasulullah ka yafe masa tayo yaron nan da ya ji abin da aka faɗa ba sosai da haka ya zai ba da labarin da ba daidai ba manzo Allah sai ya kyani to sai wasu suka je suka samu shi abdullahi dan ubay dan salo ka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafarar Allah akan wannan abin da ya faru dan su sun san ya faɗa abin da aka ji aka ba mu Allah labari ya faɗa sai sai haɓa. ni na sai da fara neman mun gafara saban bukata to sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi yace wa idza qila lahum in aka ce da su ta'alu ya lakum rasulullah ku zo manzo Allah su kala mene ne muku gafarar Allah lawwar utum fi su girgi da kai kamar kadangaru kawar da kai wa ra'aytahum yasuddun zaka ga suna kangewa suna nuna cewa su ba za su je ba ba za su bar wani ma'ide ba wa hum mustakbirun suna masu girman kai to shi Abdullahi dan Ubay dan Salul din nan a lokacin da manzo Allah su salabe koma Madina shi yake fure khutba fa amma shi yake ga manzo Allah wannan magana hmm. da sahabbai fure khutba ai kun san fure khutba ko yar hudubar da ake yi ko mai zuwa yi dan jawabi gabanin neman izo ranar juma'a to abdullahi dan ya dan samun ina yin wannan ranar juma'a duk kafin manzo Allah ya zo bari sai ya zo ya yi firi khutba in manzo Allah kuma ya mun bari sai ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya turo shi alheri ne gare ku ku taimake shi ku ba shi goyon baya ku masa ku yi yaƙi idan ɗaukaka addinin Allah ku yi kaza ku yi kaza kamar kirari ashe duk magana ta baki ce mm. to ma'anar ka san wannan shi ne ka yi taka tsantsan a lokacin da kake gudanar da ayyuka kada ka ga mutum cewa ina shishige maka ina kaza ina kaza ina kaza a'a ahdib habibaka haunan ma wa bugid bagizaka haunan ma kai taka tsantsan kana bi kana lura da abin da yake zuwa yake dawo mun fahimta to sai ainihin da juma'a ta zagayo zai zai suka hana shi da ce wallahi bayan abin da ka maza abin zana ba za ka sake tsayawa nan kai mana wannan abin tunda mun gane ta baki kake yi to shi ne sai ya fita a cikin damuwa sai yi waɗansu maganganu marasa kyau za mu ji su gobe insha Allah in Allah ya kai sai ce sawa'un alaihi to daidai ne ga irin waɗannan astar farta lahu shin ka nema musu gafarar Allah am lam tastaghfir lahum ko baka nema musu gafarar Allah ba lai yaghfir Allah lahum Allah ba zai taba gafarta musu ba Nufau-fau, so daga sun barar to da aka malamin suka ce wanda ya gaya manzo Allah magana ko ya tuba sai an kashe shi ka ga gaya Allah magana sai ka tuba sai a kyale ka kana yawo alaran mu in ka gaya Allah magana ba fa kai ba to wanda ya gaya Allah mummunar magana mm. in ya tuba sai a kyale shi ta tafiya mm. saboda ai an wa Allah fiye da abin da ya fi wannan mm. an yi shirka an zagi Allah akwai wanda sun zage shi kuma sun zo sun tuba sun musulunta an ci gaba da tafiya da su amma kana musulmi sai ka zagi manzo Allah to ko ka tuba sai an kashe ka ka tuba ke saboda an ka samu irin masu abin nan a kusa an taɓa manzan Allah Allah ramma sai mu yanke mutum a wasai Allah ya sa kuna gane ai ba a taɓa manzan Allah in kana so ka lalace to taɓa manzan Allah to mutum ya lalace ke kuma ba wai sai a lahira ba tun duniya sai ku koma tarihi duk waɗanda suka taɓa shi bayan sun musulunta waɗanda suka taɓa shi gabaninsu musulunta wannan ba magana su ake amma waɗanda suka musulunta ko suka nuna sun musulunta sannan suka taɓa shi ku koma ku karanta tarihin su ba wanda ya gama da duniya lafiya kowa sai da ya samu matsala to gidan manzo Allah man ka taɓa ba ka tashi lafiya ai Hassan ina cikin waɗanda suka yi suka suka yi magana akan kisatul ifk ƙarya da aka wannan na Aisha hmm. to daga abin da ya same shi ya makanci an ce ukubar da aka yi masa kenan a duniya a ce kaga kowanne ke da alaka da manzo Allah ka taba kai ka samu matsala to ballantana shi ne mai yana ne. sallallahu alaihi wasallam da haka Allah subhanahu wataala yake ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba Allah ba zai gafarta musu ba saboda ne inna Allah la yahdi al al fasiqin Allah baya shiryar da mutanen da suke fasikai ne lafazin alfiq ya dole al'ilin khuruji an ta'a shine mutum ya tawaye a ce ga abin da za a yi shi ya ce ba zai yi ba to wa mu tsarin Allah ko mu nemi tsarin Allah ga biran fasikanci da abin da ya kama da haka to asali an ce za a fara karatu karfe 9 a tashi karfe 10 to za mu maintainin wannan din ko da mun zo a makare kamar insha Allah za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga inda muka tsaya sai ku yi haƙuri ba samu karatun awa ɗaya ba kamar yadda aka ce amma in sha Allah daga gobe za mu rinda samun karatun awa ɗaya da fata Allah ya mana jagora ya dora ma kan ne ya taimaki addinin musulunci da musulmai ya ba mai kyau a duniya ya ba mai kyau a lahira ya tsare ma zabar wuta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته